وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدساكة أدواء وأن مسلاتي متارد البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غرم بوتي أجار بوتي أولا يمتشينا الهميس yau muna sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji da ba mu gushe ba aya ta 12 ko 13 na kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya cewa shi ya halatta mutum ya rika ji a cikin zuciyarsa da rika jin ko makomarsa a cikin zuciyarsa har ma yana faɗa wa wasu mutanen cewa kafin mutum ya mutu ya san makomarsa tambayar dai ba ta fito sosai ba amma dai abinda nake fahimta daga tambayar yana so ce mutum yana iya sanin makomarsa har ma da gaya mutane shi ga ce shi dan aljanna ne ko shi ce dan wuta ne mutum baya sanin makomarsa sai dai ya yi kyakkyawan fata kamar yadda musulunci ya koyar da mu kullum rika addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ka ba mu rahama daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda ka bawa kullun ya rika roƙon ubangiji subhanahu wata'ala sabati wato tabbata da tsayawa rab akan addinin Allah har Allah ya karbi ransa amma zukata a hannun ubangiji suke shi yake zuya su yadda ya ga dama haka muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addinin sa wannan kuma yana tambayar cewa hukuncin auren da aka yi saki biyu da baki amma na ukun kuma a takarda to babu bambanci da yin saki a takarda ko da baki duk saki inda har wanda yake da sakin a hannunsa ya ce ya yi sakin shi ya tabbata ko ya faɗa da baki ya rubuta ko ya faɗa bai rubuta ba ko ya rubuta bai faɗa ba duka idan dai har ya nufi saki to saki ya tabbata sauraka shi saki ba wai sharaɗi sai an rubuta shi ke tabbata ba da zarar mutum ya furta ya saki matarsa shi ke na ta tafi wadda rubutawa wata shaida ce kuma don kada a samu jayayya a gaba amma wai ba rubutawa ba ce take tabbatar da saki in ba a rubuta ba ce ba a sakin bai yi ba saboda ka ya sake ta sau biyu da baka ya sake ta na uku a rubuce ya yi sake uku kenan menene hukuncin musulmin da yake munana wa dan uwansa zato babu kyau munana wa dan uwa zato a dan uwanka wani bangare ne naka da ba za ka munana wa kanka zato ba to haka nan ake bukatar kakka munana wa dan uwanka zato al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nabi yace mu'mini da mu'mini kamar gini ne da sashin sai yana karfafa sashi wato yana ƙara ƙarfi ne da sashi النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل المؤمنين في تواجههم وتعاطفهم وتراهمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثال المؤمني ودن توسعين جونس لك أولاد جونس لفت جونس كمرجك إيقيني وأن إذا وتقبع تكامل تشيو سورجك إيقبع تيسير عوز الزبي جلش المجي سورك المؤمني abu ɗaya ne jiki ɗaya ne ka baya da kyau ka rika munana wa ɗan uwanka zato amma ka ji wani abu wanda aka faɗa a kansa ba mai kyau ba to yi ƙoƙari ka ba shi uzuri ka ba wa abin kyakkyawar fassara ta yadda za ka kubutar da shi Allah yana cewa laula in sami'tumuhum ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين me ya hana lokacin da suka ji wannan labari mara daɗi mara kyau muminai maza da muminai mata sun yi wa kawunan su zaton alkhairi kaga sai Allah ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim da su yi wa kansu su ce wannan abun karya ne haka ake so ka zanto mai kyautata wa 'yan ka zato in ka ji wata magana daga bakinsa in tana da kyakkyawar ma'ana da za ka ba ta to kai kokari ka ba ta wannan kyakkyawar ma'ana don ka fitar da shi ba har kullum ka rika yi wa maganganun ɗan uwanka mummunar fassara ba don ka same shi da laifi wannan baya da kyau ba kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith ko guji zato zato shi ya fi shi ne mafi wato zancen da ya fi zama ƙarya wato yanzu kana ɗaukan zato yanzu nan za ka yi ta kama ƙarya ba ka sani ba ka fabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعون من دون الله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير muna kan wannan ayoyi guda biyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake kara sifanta mutumin da yake bautawa Allah akan gaba wanda yake raba kafa yake tararrabi game da bautar Allah bai tsaya ya nutsu ya nutsar da zuciyarsa guri guda ba wajen bautawa Allah yana bautawa Allah ne yana sa ran in ya ga da kyau shi ke ya ci gaba in kuma ya ga wani abu wanda bai masa daɗi ba to ya ja da baya Allah subhanahu wata'ala ce shi wannan kafiri da yake irin wannan kafirci ko munafiki da yake wannan munafici yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana kiran wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba da bi'sal maula wa da bi'sal ashir Allah ce tir da wannan aboki duk tir da wannan mataimaki kuma lalle tir da wannan aboki Allah ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana kiran wanda cutarwarsa ta fi kusa a kan wasa to anan ne muka tsaya ubangiji subhanahu wata'ala yana maganar cewa a ayar farko ya kore cewa wannan abu da suke bautawa ko yake bautawa ba zai amfani shi ba zai cutar da shi ba ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u ba zai cutar da shi ba ba kuma zai amfanar da shi ba zalika huwa dalalul ba'id Allah ce wannan shine bata mai nisa sana ubangiji sai sake cewa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda cutar wansa ta fi amfanarwarsa kusanci to kaga a farko kamar an nuna ba zai amfanar ba kwata-kwata kuma aya ta biyu kamar an tabbatar da cewa yana cutarwa yana amfanarwa amma cutar ta fi kusa akan amfanarwa shi ne muke maganar abubuwan da malamai suka faɗa dangane da bayanin ma'anonin duka ayoyin guda biyu inda muka tsaya akan maganar ibn taimiyya alaihi rahmatullah a ibn taimiyya yake magana akan wannan gaba yad'u wa ma la yadur min dunillahi ma la wa ma la yana bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa wannan korewa ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba cewa bai mallaki amfani ba bai mallaki cutarwa ba kowane abu da ake bauta ba Allah ba ya ce wanda ya kunshi dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba sawa'un mala'ika ne ko mutum ne ko aljan ko taurari ko gumaka dukkaninsu ubangiji ya ce dukkan wani abu da za a bautawa ba zai amfanar da mai bauta masa ba ba zai kuma cutar da shi ba ya ce fa'in inda ma siwa Allah la mulku, la li nafsihi wa la li ghayrihi darran wa la nafa'a duk wani ba wanda ba Allah ba bai mallakar wa kansa cutarwa ko amfani ba ballantana ya yi wa wani wato shi a karan kansa ba zai iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa ba ballantana ya mallaka wa kansa wani waninsa cutarwa ko amfanarwa wanda koma wane ne da za a bautawa ya ce a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala yake magana da nasara da dangane da annabi isa alaihi salam da bauta wa annabi isa da suke yi a matsayin dan allah ne ko ɗayan uku allah ce bal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Allah ce mal masihu ibn maryama ba wani bane masihu dan maryam illa rasulun sai manzo ne kan khalat min qablihi ar-rusul wanda manzannin Allah sun rigaye shi sun gabace shi wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa kuma siddiqa ce kana ya'kulani ta'am su duka biyun suna cin abinci Allah ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka duba ka ga yadda muke musu bayanin ayoyi daki daki kun manzur annayu yufakun sannan ka duba ka ga yadda ake ta yaya ake karkatar da su sannan Allah ya ci gaba da cewa qul ata'buduna min dunillahi shin ka gaya musu shin za ku rika bauta ba wani ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba zai mallaka muku cutarwa ko amfani ba wallahu was-sami'ul alim Allah shine mai ji mai gani Allah shine mai ji masani to kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana magana akan annabi Isa alayhi salam yana magana akan masu bautar annabi isa alaihissalam ya kuma nuna musu cewa suna bauta wa annabi isa alaihissalam duk da cewa da shi da mahaifiyarsa dukkaninsu masu bukata ne kana ya kula da tsam dukkaninsu masu bukata ne to ya za su bauta wa wanda la yamliku li nafsihi darran wala nafa bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba su bar Allah wanda shi yake da wannan sannan Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cika miki annabawa yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ban mallaka wa kaina wani amfani ko wata cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa kenan wanda a cikin halittar Allah babu kamar sa amma Allah ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ban mallaki amfanar da kaina ko cutar da kaina ba sai abinda Allah ya so haka nan yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada ka gaya musu qul ka ce musu inni lalle ni la amliku lakum darran wala rashada ban mallakar muku ban mallakar muku cutarwa ko amfanarwa ba ko kuma shiryarwa haka nan gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala yayi ta mai gaba ɗaya yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-'azizul hakim ubangiji subhanahu wata'ala yace babu abinda duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya sakarwa mutane ko ya bude wa mutane na rahama to babu wanda ya sai riga wannan nan abinda Allah ya rike na sa to kuma babu wanda zai sako shi bayan sa sauraka komai da samu da rashi da kwai da babu duk daga Allah ne babu mai bayarwa sai abin da ya bayar babu mai hanawa idan ya bayar sauraka ubangiji subhanahu wata al'adu da komai yana hannunsa ce wa iya yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha' ubangiji ya ce idan ya shafe ka wa in yamsaska Allah idan Allah ya shafe ka bi durrin da wata cuta wala kashifa lahu illa hu babu mai yayi maka wannan cutar sai shi haka nan wa in yuridka bi khairin in ko ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlih babu mai iya bayar da wannan falalar ta ubangiji ya hana ka same ta haka ubangiji subhanahu wataala yana samun waɗanda ya ga dama da rahmarsa haka nan yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi durrin hal hunna mumsikatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun Allah ce ka gaya musu afara'aytum yanzu ba ku gani ba ba ku ga abinda kuke bautawa ba Allah ba in aradani Allah in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri shin ababen bautar da kuke bautawa za su iya yaya wannan cutar da ubangiji ya nufi ni da ita aw arada ni bi rahmatin ko ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatin shin ababen bautar nan naku za su iya rike wannan rahama ta ubangiji babu wanda zai iya cewa eh wani to ka gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni komai alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah kadai masu dogaro suke dogara haka nan sahibu yasin shi ma yake gaya wa mutanensa wa mali wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un me zai hana ba zan bauta ba wanda shi ya kage halitta ta ba kuma da ni da ku gaba daya zuwa gare shi ake bayar da mu attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni Rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunkizun inni idan lafi dalali mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un yake cewa shin yanzu na bauta ma wasu abubuwan bauta ba Allah ba idan Allah mai rahama ya nufe ni da wani wa in yuridin rahmanu bidurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta ba zai ba zai min da komai ba wala yunqizun ko ba za su iya tseren da ni ba ba za su iya kubutar da ni ba inni idan lafi zalalin mubin idan har na yadda na riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba na bar Allah to lalle ina cikin fata mabayyani sannan ce inni amantu bi rabbikum fasma'un haka ni lalle na yi imani da ubangijin ku sai ku saurari wannan nasiha tawa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyi da dama ya kore yewar samun amfanarwa ko mallakar amfanarwa ko cutarwa daga kowane ne kowane ne shi mutum ne ko aljan mala'ika ne ko manzo ko mutane ne ko duwatsu ne ko mamini ne mala ibn ya ci gaba da cewa fadar Allah subhanahu Ta'ala da yace yad'una yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba ce wannan korewa ce ta gaba daya ai kamar yadda yace la yamliku lahum wala yamliku lakum wala yamliku lahum naf'an wala darra bai mallakar musu da amfani ko cutarwa ba fa huwa la yaqdiru an yadurra ahadan ba shi da ikon da zai cutar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba kuma ba ya da ikon ya amfanar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba daga cikin malamai akwai wadanda suka fassara wannan gaba ko wannan faɗar ubangiji subhanahu wata'ala ya da'u min dunillahi ma la yadurruhu ay in lam ya'budhu wa ma la yanfa'uhu ay in abadahu suka ce yana yana bauta ba wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba in ya ki bautarsa ba kuma zai amfane shi ba in ya bauta masa ce to akwai waɗanda suka fassara wannan gaba da wannan tafsirin la yadurruhu illa bi abudu wa la yanfa'uhu in abadahu ba zai amfanar da shi ba zai cutar da shi ba in ya iya bauta masa ba kuma zai amfanar da shi ba in ya bauta masa yace to sun yi wannan ne dan su nuna cewa wannan mutum ko wannan abun bautar ba wanda zaka bauta mishi bane ragabatan wa rahabatan ragaban wa rahaban da Allah ya ce yad'una na ragaban wa rahaban shi wannan babu wani abu da zaka yi kwadai a wajensa dan ka bauta masa dan ka ji bauta masa kuma babu wani abu da zaka ji tsoro saraka wani irin abun bauta ne wannan sabanin ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine yake karrama waɗanda suke bauta masa yake jin kansu sannan kuma yake wulakanta waɗanda suke kin bauta masa yake yi musu hukuma to shi wannan ba shi da wannan damar ko ba shi da wannan ikon ba zai iya taimaka ma mai bauta masa ba ba zai iya cutar da wanda yake bauta masa ba to ne malam yace wannan tafsirin da suka yi kenan a ya yace amma magana ta kike da shi shine wannan da abinda kuke bautawa la yadurru wa la yanfa'u mutlaqan gaba ɗaya ba zai cutar ba zai amfanar ba Allah subhanahu wata'ala allazi wasi'at rahmatuhu kulla shai. wanda rama ta ce wuce komai yana amfanar da kowa da kowa ba ka bauta masa ba ka bauta masa ba yana amfanar da kai da wanda ya bauta masa da wanda bai bauta masa ba amfaninsa bai taƙaita akan wanda suka bauta masa kaɗai ba dukkan wasu ni'imomi da suke kewaye da mu da muke amfana da su a rayuwarmu duka halittarsa ne kuma ba su taibanta ga waɗanda suka yi imani da shi ko suke bautarsa ba kowa yana amfana da wani. sannan kuma ubangiji ne wata'ala shine azzarun Shi ne mai cutarwa mai isar da cuta shi ne kuma mai amfanarwa qadirun ala an yadurra man ya sha. Ala yana da iko ya isar da cutarwarsa ga wanda ya ga dama wani lokaci yakan saukar da cutarsa ga waɗanda suke bauta masa wato waɗanda suke bauta masa ma wani abu na cuta yakan same su wanda kuma wannan rahama ce daga wajensa yana da hikima cikin ayyukansa ubangiji wa wata'ala yana babu labarin annabi ayyub yana cewa matsaniyar zurru wa an arhamur rahimi ya ubangiji cuta ta same ni amma kai mafi jin kai masu jin kai ne wato wannan baya korewa ubangiji rahamarsa kasancewar ya saukar da rashin lafiya ga annabi ayyub annabi ayyub bai manta da cewa ubangiji arhamur rahimin bane mm. saboda ka ubangiji yakan yi wa bayansa wannan shi yasa yace wa in yamsaska Allahu bi durrin kaga ashe ubangiji shi ke shafar wato bawansa da cuta yamsaska Allahu bi durrin yace fala kashifa lahu illa huwa babu mai yayi wannan cutar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce ban mallaka wa na amfani ko cutarwa ba sai abin da Allah ya ga dama wato abin ya ga dama ya same ni na amfani ko abin ya ga dama ya same ni na cutuwa amma ni ba zan iya wa kai na komai ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake yaban bayansa na kwarai yake cewa na fil ba'sa'i wa dharrai wa hina al-ba's sune wadanda suke hakuri da juriya a lokacin da suke cikin yunwa da rashi wadkar ra'i ko suke cikin cututtuka wa hinal ba'si ko lokacin da suke cikin yaki sukan yi haƙuri ubangiji ya yaba musu saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ayar farko ya kore cewa babu wani wanda yake da damar ya amfanar ko ya cutar ya amfanar ya ko ya cutar amfanarwa ta gaba daya ko cutarwa ta gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne yake da damar ya isar da amfaninsa ga wanda ya ga dama ya kuma isar da wasa ga wanda ya ga dama da haka shi yake da wannan iko to amma faɗar ubangiji kuma da ya ce ya da'u la man zarruhu aqrabu min nafihi yana bauta ma wanda lalle wasa ta fi amfaninsa kusanci ta fi kusa ya ce a nan da farko ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ma waɗannan ababen bautawa cewa a kansu suna da iko su yi wato a aikace za su iya yi Allah ce ba za su iya yi ba ma la yadurruhu wa la A anan kuma abinda aka tabbatar shine wani masdari ne aka jingina shi zuwa ga ga suna darruhu cutarwarsa amma cutarwarsa din nan ana nufin shi yi ta ko ku sababi ne na cutarwar saboda haka malai yake cewa ita idafa ta kasance ne adna mulabasa ya ta kowace irin alaka takan sa a yi ibafa akan jingina masdari zuwa ga fa'ilinsa a ce misali darbul amiri wato amir shine sarki sarki ya yi duka daga dukan nan masdar ne an jingina zuwa ga alfa'il zuwa ga alfa'il akan iya jingina zuwa ga maf'ul wanda dukan ya samu a ce darbul sariki misali dukan barawo kaga nan jingina masdar din aka zuwa ga wanda aka duka sabanin na farko an jingina shi zuwa ga wanda ya duka akan jingina masdar zuwa ga lokacinsa zamaninsa kamar bal makrul laili wa nahar makircin dare da rana daga dare da rana ba su suke makirci ba amma ana nufin makircin da ake yin sa da daddare da wanda ake yin sa da rana an jingina su zuwa ga zarfinsa zuwa ga lokacinsa akan iya zuwa zarful makan ko zarful zaman a ce misali zarful sijini dukan kurkuku ba ana nufin kurkuku ya yi duka ba ko shi aka doka ana nufin dukan da aka yi a cikin kurkuku za ka idafar masdar shi masdar aka yi idafarsa zuwa ga abubuwa daban-daban to na fi ce zarruhu ba ana nufin cewa shi abinda aka jingina wa shi ya yi cutarwa ba kamar yadda in ka ce zarful abin in ka ce zarful sajil ba kana nufin shi ya dukan ba ko ka ce makrul laili wannan hari ba kana nufin cewa dare da rana su ne suka yi makircin ba amma an yi ne a cikinsu saboda haka alaƙa da take tsakanin wanda ake bautawa ba Allah ba da kuma cutarwar da take samun waɗanda suke bauta masa ita wannan alaƙar ita ce take ta sababa wannan izafa ɗin aka ce zarruhu kamar ubangiji yana cewa kuna bauta ma wanda sharrinsa ya fi kusa fiye da alherinsa ko asarar da ake samu cikin bautarsa ta fi kusa fiye da ribar da ake samu wannan shi ne abinda kawai ake nufi saboda haka alaƙa ce ta sababiya alaƙa ce ta sababi wannan bautar da kuke yi ta sababa ku samu ku fada cikin wata cutuwa shi ne dalilin jingina masa cutarwar amma ba wai dan shi yake yi da kanta ba kamar yadda annabi ibrahim alayhi salam yake cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ya ubangiji lalle gumakan nan sun batar da mutane da yawa a nan annabi ibrahim alaihissalam ya jingina batarwar zuwa da su gumakan ya ce sun batar wal idlalu huwa zara batarwa cutarwa ce domin cutarwa ce ga wanda suka batar haka nan da allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma zaduhum ghayra tatbib babu abinda gumakansu da suke suke bautawa lokacin da azaban mutum zo musu babu abinda suka kara musu sai halaka babu shakka a ba su yi wani abu na ƙara musu halaka a aikace ba amma kuma su ne sanadiyar abin da duk ya same su na wannan azaba to saboda haka akan yi wannan alakanta masdari zuwa ga ga abin da aka jingina masdarin zuwa gari saboda wata alaka da take tsakanin su ba lalle sai ya zanto shi ya aikata abin ba mana ya ba mu misalai a cikin maganganun mutane mutane sukan ce ahalakan nasa dirham wa dinaru ce dirhami da dinari sun halaka mutane kamar ka ce naira da dala naira da dala sun halaka jama'a kuɗi ya halaka jama'a kaga ai shi kuɗin ba shine yake halaka mutane ba amma a sanadiyar sani mutane suke halaka ko a ce ahlaka nisa al-ahmarani al-dhahab wal harir a ce dinari da sa al-harir a wancan lokacin tufar al-harir da kamar ka ce leshi wato sa sayan gwalagwalai da kayayyaki masu tsada sun halaka mata kaga kaga gwal da kaya mai tsada ba ne halakar ba amma sai sanadiyar halakar su haka nan mutumin da zai so wani ko wata ya mutu wajen santa har ya shiga wani hali na rashin lafiya ko na susucewa a dalilinta akan ce wance ta halaka wani ko ta azabta shi ko abin da ko da ko bata san ma abin da yake ba da shi kada yake hautar irin soyayya social media ce sau haka mai ba zama zai na yi ba to amma dai aka tashi magana ta ce kai ta halaka shi to wannan alakar jingina halakawar ta ce sababiya wasu ta yi sababin halaka shi to irin irin wannan yana nan a cikin maganganun mutane da yawa ce mai hassada wato wanda yake ake wa hasada ya halaka masu masa hasada mana ya azabtar da su suna can suna hasar da su su ila ba shi bai san suna yi ba kai hadisi a cikin sahihaini hadisin amr ibn auf daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mal faqru akhsha alaikum an tubsat أن ad-dunya kama busit ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama أهلكتهم ba talauci nake ji muku tsoro ba annabi ke ga wa al'ummarsa ba talauci ne nake ji muku tsoro ba abinda nake ji muku tsoro shine a fuda muku duniya a yalwata muku duniya idan ku ya bude kamar yadda aka yalwata ma waɗanda suka gabace ku saboda ka ku rika gasa wajen tara ta wajen neman ta kamar yadda suka rika gasa ta halaka su kuma ta halaka to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina halakarwar zuwa ga ita duniyar da ake gasa a kanta duk da cewa ita duniya ba ruwanta da maganar ita ce za ta halakar da kai amma ita ce ta yi sanadiyar halakar to shi yasa aka jingina maka wannan to sai ce to haka nan wanda ake bautawa ba Allah ba ko ma wane ne ba kowanne daga cikinsu ne ya umarni a bauta masa ba daga cikin waɗanda ake bauta ba Allah ba akwai da yawa waɗanda ake bauta musu ba da umarnin su ba wasu ma ba da sanin su ba ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana annabi isa alaihi salam mutanensa sun bauta masa ba da umarninsa ba bai ce su baushi abin da ya dora su a kai lokacin yana da rai abin da ya gaya musu cewa ana ibudun laha rabbi wa rabba ku bauta wa Allah shi shine ubangiji na shi shine ubangiji yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid lokacin da nake nan a tsakaninsu ina nan da raina ina sa ido akan abin da suke yi za ka babban su sun yi bautar wani ba Allah ba amma bayan komawa ta gari ka kai ne ka san me suke yi kai ne masanin komai to kaga anan waɗanda suka bauta masa ba da umarninsa bane ba da umarnin wani nashi bane an ta qulta lin nasi an ta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min da kai ne da mahaifiyarka kuce ku rika bauta muku ba Allah ba sauraka su ba su suka yi umarni ba haka nan duwar wasu da yadda ake bauta wa dutse ya taba cewa kudu a bauta ba ka taba cewa a bauta masa ba gumakan da ake sassaƙa da duwatsu ko da itatuwa babu wani gunki da ya taba cewa a bauta masa haka nan bayan Allah da kwarai mala'iku da annabawa da salihai da cikin mutane da aljanu da waliyan Allah da yawa da ake bauta musu wanda ba su san ma ana yi ba wani abin ma sai bayan kuma ga Allah abin ya zo ya lalace aka ci gaba da bautar su, to duk waɗannan ba su yi ba saboda haka shi wanda duk za a kirawo ba Allah ba subhanahu wata'ala ba zai amfanar ba ba kuma zai cutar ba sai dai kuma a sanadiyar samuwarsa a sanadiyar shi karan kansa abin ya faru saboda haka an bauta masa a sanadiyar samuwarsa to wannan ita ce shine abin da aka sa alaƙa da kusa aka jingina cutarwar zuwa gare shi amma ba don cewa cutuwar tana hannunsa ba to wannan ne bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu ayar farko hukunci ne take barwa na bai daya ga dukkan wani abin da za a riƙe ana mutunsa ba Allah ba la yadurru wa la yanfa'u ba zai ba zai cutar da bauta masa ba ba kuma zai amfana da shi ba da rabotarsa da rashin bautarsa ba zai iya masa wani abu ba a shi karan kansa wannan abin da yake bautawa aya ta biyu kuma tana nuna cewa wannan bautar da kake yi masa ta sabbaba kai ka cutu domin bauta ba wani Allah za ka cutu domin ubangiji subhanahu wata'ala zai kama ka da wannan babu wani amfani da za ka samu daga wannan shi ne Allah ce labi'sal maula labi'sal maula ai labi'san nasir lalle tir da wannan mai taimako tir da wannan mataimaki haka nan wala bi'sal ashir kuma lalle tir da wannan aboki wato wanda mutum ya rike shi yana bautarsa da sunan zai taimaka masa ko da sunan shi ne wanda zai zama abokinsa mai taimakonsa Allah ce tutar da shi domin ba zai iya jawo maka amfani ko ya ture maka wani wata cutarwa ba dukkan wani wanda za ka aboce shi ya zama tare da kai to dole ne kana yi ne don ɗayan biyu ko dai kana ganin amfanin zama da shi ko kuma in wani abu ya taso wanda zai cutar da kai zai taimaka maka wajen ka samu kariya to shi wannan da kake bautawa baya iya yin komai daga cikin waɗannan to ta yaya ne za ka riƙe wannan a matsayin abin bauta lalle mutum ya yi asara ba ƙarami ba <clears throat> shi ne abin da alamatu sa'idi yake cewa fa inda maksu da min al mawla wal ashir husulun naf'i wa daf'u dhahari aboki da kuma abin nan mataimaki ko aboki shine samun amfaninsa ko kuma wato kaɗe cuta karewa daga cutarwa fa iza lam yahsul shay'un min hadha in ba a samu ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ba fa innahu mazmumun malum to wani abin suka ne abin zargi sannan Allah ya ci gaba da cewa inna Allah yudkhilul ladina inna Allah yudkhilul الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصرهم الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Allah ce inna Allah amanu wa amilus salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljannatai waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da yayi nufi Allah subhanahu wata'ala ayar da ta gabata yayi bayanin yadda munafukai suke bautar Allah ya yi bayanin irin halin da abin da suke bautawa yake ciki suna bautar Allah ala harfi akan gaba in sun samu abin da suke so su ci gaba in ba samu ba kuma su koma su ja da baya sana abin da suke bautawa ɗin abin da suke bautawa ba shi da wani amfani domin ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba sai ma dai su cutu da bautar da suke yi masa sai anan ubangiji kuma sai ya faɗi wato kaso <coughs> na gaba su ne kaso gobe da mun ce Allah subhanahu wataala ya ambaci kafirai kafirai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kashi biyu akwai wanda yake kafiri ne shi mai mabiyi ne kawai shi dan amshin shata ne kawai a kafircin shi ne farko na sunan nasi da yujadilu da bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid sai kuma kafirin da yake jagora ne shugaba ne su ne waɗanda suke jagorancin tafiyar kafirci man yujadilu fillahi bi da ilmin wala hudan wala kitabin da thani ya tsaya zuwa karshen ayar sai Allah ya faɗi kuma kaso na biyu su ne munafukai. Su ne waɗanda suka kiyarda su yi imani gaba daya suka raba kafa mazazzabi na bayna zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa sai kaso na uku ne mu'minai ubangiji subhanahu wata'ala yadda ya ambaci kafirai kala biyu kafiri kala biyu akwai kafirin da yake mabiyi ne akwai kafirin da yake shugaba ne Allah ce ta istabarra alladheena tubi'u min alladheena tabu to kuma haka nan waɗanda suke bayyana imani waɗanda suke cewa mun yi imani su ma iri biyu ne akwai waɗanda suka yi imani amma imanin nasu a baka yake kawai bai shiga zuciya ba qalatil a'rabu amanna wal lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum ko kuma munafikai wanda suke cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kabira an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin saboda imanin su a baki yake amma bai ji har zuci ba sai kuma mu'minai waɗanda suka ce sun yi imani daga zuci har maka har har gaɓoɓinsu saboda ka gaba ɗaya sun yi imani to kamar da aka kasa kafirai gida biyu da shugabanni da mabiya to haka su ma masu cewa mun yi imani aka kasa su gida biyu da waɗanda suke yin imani amma imanin su bai je zuciya ba man ya abudullah ala harf ya shigo ana tare da shi amma yana wato kaffa kaffa bai saki jiki da addinin ba sai kuma waɗanda su kuma sun yi imani imanin ya ratsa zuciya su su ne Allah kuma zai bayyana sa'anar ce inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na kwarai amanu suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai babu wani abin bauta da gaskiya sai shi suka tsarkake shi suka tsanta bauta gare shi shi kadai sannan suka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na littafin sa alqur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da sauran shikashikan imani duka imani da ranar lahira imani da kaddara mai kyau da mara kyau duka suka yi imani da waɗannan sannan kuma wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai suka yi ayyuka da kwarai wato suka rike abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a suka bauta wa Allah da shi domin abin da ake cewa aiki na kwarai shine abin da ya zo daga Allah da manzansa dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya zo da shi ya aiko manzansa da shi manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a littafin sa ko a sunnar a littafin Allah ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ya karbe shi ya bauta wa Allah da ikhlasi wannan shine al'amalu salih al'amalu salih ba zai samu ba ba zai cika ba sai ya samu rukunan nan guda biyu zai dace da shari'a kuma an yi shi da ikhlasi wato dan Allah idan ka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba wannan aikin bai zama al'amalu salih ba mutum ya yi ikhlasi a cikin aikinsa amma kuma aikin bai dace da sunna ba to wannan ba zai zama al'amalu salih ba ko kuma mutum ya yi aikin da yake da ikhlasi abin aikin da ya dace da sunna ya dace da shari'a amma kuma ba dan Allah ya yi shi ba babu ikhlasi to wannan shi ma ba zai zama al'amalu salih ba ballantana kuma wanda ya rasa duka biyu wanda ya zama bai dace da sunna ba bai dace da shari'a ba kuma bai yin sa ba ikhlasi to kaga wannan shi min babu aulama ba zai zama cikin wannan kaso ba da haka cikin kaso hudu din nan na hudun shi kadai ne Allah yake kira al'amalu salih shine wanda ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma me shi yayi shi dan Allah to wannan <clears throat> shi ne al'amalu salih da haka sun yi imani imanin nasu yayi na su bai tsaya kawai a zuciya ba bai tsaya kawai a batar baki ba ya zanto har a gaɓoɓinsu gaɓoɓinsu sun gaskata abinda suke faɗa da cewa muminai ne saboda shi imani ba zai tabbata ba sai da ayyuka na gaɓoɓi ayyuka na gaɓoɓi su suke tabbatar da imani imani yana farawa daga ƙudurcewar zuci sannan harshe ya furta sannan gaɓoɓi su aikata sannan gwargwadon irin yadda mutum zai yi ayyuka na kwarai kuma gwargwadon yadda imaninsa zai ta haɓaka gwargwadon yadda ayyukansa za su rika raguwa ko su rika ja da baya gwargwadon yadda imanin kuma zai rika ja da baya yana raguwa ka imani yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da munanan ayyuka yana karuwa da kyawawan ayyuka duk sanda ka ji wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai kokarin kwatanta ta da aiki da ita to imanin ka ne ya ƙara hawa hawa da lokacin kuma da kai watsi da wata koyarwa ta adam sallallahu alaihi wasallam ko ka sabawa Allah subhanahu wataala to imanin ne ya kasa haka waɗannan Allah ya tifanta su da cewa amanu wa amilu salihati sun yi imani sun yi ayyuka na kwarai Allah ce to zai shigar da su jannatin gidajen aljanna anan ana nufin gidajen aljanna da ubangiji subhanahu wataala ya tara da musu waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su ta ƙarƙashin gidajen ko ta ƙarƙashin itatuwan da suke cikin gidajen idan ka ce ta ƙarƙashin wato ko dai zama min tahti ashjariha ko min tahti qusuriha daga ƙarƙashin itatuwan waɗannan da aljannatai da zuka aljanna ana arfin shuke-shuken da suke cikin gidan aljanna ta karkashin ana ta karkashin su ne ƙoramin suke gudu kuma ana nufin a gidajen aljanna din ana cikin ta karkashin su ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da koramu suna gudu cikin su to ubangiji yana shigar da waɗannan da suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala gidansa gidajen aljanna Allah ce inna Allah ya fa'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da yayi nufi wato ubangiji subhanahu wata'ala shi yake aikata abin da ya ga dama ya aikata sawan abin nan zai amfanar da kai ne ko ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba Allah subhanahu ta'ala, babu mai hana shi ya aikata abin da ya ga dama a cikin bayansa daga cikin abin da yake yi da ganin damansa yake yi da nufinsa shine ya kai yan aljanna aljanna wanda suka yi ayyuka na kwarai ubangiji subhanahu ta'ala, ya kai su gidan aljanna saboda ubangiji babu mai tambayar sa me yasa yayi kaza babu mai masa bincike babu mai yi masa wato binciken kwakwam akan me yasa zai yi kaza me yasa bai yi kaza ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allah ce babu mai tambayar sa game da abin da yake aikatawa sai dai su mutane a tambaye su wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shine wanda yake yin hukunci kuma babu wanda zai dawo ya ce zai gyara hukuncinsa in yi hukunci ya yi hukunci kenan babu maganar afil haka nan ubangiji fa'alun lima yuridu yana aikata abin da duk ya yi nufi babu bai shiga gabansa saboda mai saboda halittar halittarsa ce mulkin mulkinsa ne komai nashi ne umarnin umarninsa ne halalahul khalqu wal amru da halittar da umarnin da hannun duka nashi ne saboda yana yin abin da ya yi nufin aikatawa ubangiji su bani wata ala yana da irada irada ta akwai irada kauniya akwai irada shari'a, irada shar'iyya shine abinda ubangiji subhanahu wataala yayi nufi ga bayansa na saukar musu da shari'o'insa ya nufe su da cewa su bauta wa Allah da wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya taka musu akan abinda suka yi na bautar Allah abinda kuma suka yi na saban Allah ya musu mummunan sa wannan irada ce shari'a irada kauniya kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa ubangiji yana da iko yana da cikakkiyar irada duk abinda yi nufin faruwarsa babu mai iya hanawa zai faru kuma babu abin da zai hana faruwarsa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce man kana yazunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama to ya hau sama da igiya thumma liyaqta sannan ya yanke sannan ya yanke ta falyanzur sai ya duba hal yusibanna kaiduhu ma yajid shin mummunan tanadinsa shin wannan mummunan tanadin nasa zai kawar da abin da yake cika shi da hushi yake cika shi da haushi anan ubangiji subhanahu wata'ala da wa yake magana man kana ya gudu wanda duk yake zato wato duk kafiri da yake wani tsammani ko duk wani mai hasada da yake tsammani ko kuma dukkan da yake hasada ko kuma dukkan wani mai bautar Allah a ala harfin, mai bautar Allah kan gaba da yake tsammanin cewa lan surallahu Allahu rasulahu Allah ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya ba zai taimake shi a lahira ba yana cike da jin wannan haushin to ya kashe kansa shi kenan dama duk mutumin da yake cike da jin haushin abu karkarinta ne je ka mutu malamai sun yi saɓani wajen tantance wannan zamiri na yansura hudun nan wa ake nufi ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko ana nufin shi wanda ake magana a kansa wanda yake zaton Allah ba zai taimaka masa ba to alwahidi yake cewa da dama daga cikin malaman tafsiri abinda suke cewa wannan zamirin na rahu ba zai taimaka masa ba ana nufin wanda yake zaton Allah ba zai taimaka wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wato kamar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda al-imam al-allamatu shanqiti yake cewa kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mutanen da suke wa annaba hasada suke masa hasada game da addinin da ya zo da shi kuma addinin yake samun karbuwa saboda haka suke ta zaman daku suke ta zaman sa ido su ga wani abu mummuna ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suke tsammanin cewa annabi ba zai nasara ba ya taro a rada da kari sauraka ya dauko da na ba kan mu ya za a yi ya ce ya fito a cikin irin wannan yanayi ya ce zai tunkari duniya duka ya tunkari gaba ɗaya ɗaukacin larabawa duka waɗanda a lokacin suka yarda da bautar gunki suka ɗauka ita ce bautar da za ta fice su suke da al'adu nasu masu kyau da marasa kyau ya fito ya ce zai fuskance su ya kalubalance su ta gefe guda kuma ya kalubalanci manya-manyan addinai na duniya addinin yahudu da addinin nasara kai ya ma kalubanci har addinin majusawa waɗanda suka ce akwai alloli guda biyu a ce ya zo da wani abin da zai kalubalanci duniya duka ba iya al'ummar laraba kadai ba ko da da su kadai aka bar shi ta yaya zai iya da su ballantana kuma duk duniya a lokacin tana cikin wani yanayi da abin da ya zo da shi yana kishiyantar yanayinta to ta yaya zai yi nasara saboda haka wasu sai suke kallon bi sallallahu alaihi wasallam lan yansurahullah Allah ba zai taimake shi ba dan wanda ya ɗauko fadan da yafi karfin sa to shine Allah yake cewa ka gaya musu su mutu da haushi Allah sai ya taimaka masa ba makawa ko sun ki ko sun su wannan shine da dama daga cikin malamai haka suka fassara ayar abinda take magana a akai man ya yabuddu Allah yansurahu Allah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna hal yuzhibanna kayduhu ma yaghib ya kama igiya ya je sama in ya je sama kawai ya datsa igiyar ya faɗo fado sun tumo ƙasa. ya kakkare ya rugurguje ya mutu ya ga cewa shin abin da baya so din ba zai faru ba sai ya faru to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ayar daga ciki akwai katada akwai ikirima akwai afa abul jauza da sauransu kamar yadda ibnu kafir ya kawo al-imam ya zaɓi wannan tasirin cewa wannan shi ya yi masa shi kuma alkur'ani akwai abin da ke kara karfafa wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anabira min al ghayb qul mutu bi ghaydikum inna allaha 'alim bi dhati sudur Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza khalu su wadannan da Allah yake magana akan su sune munafikai ce ha antum da shi ku dinnan tuhibbunahum kuna san munafikan nan wala yuhibbunakum su ba sa son wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun rububa alqur'ani duka ba abinda ba yarda da shi a ciki ba amma su abinda ya musu dadi shi suka karba abinda bai musu dadi ba sun bashi wa idza laqukum qalu amanna duk sanda kuka haɗu da su farar da baki za su riga muku sun yi imani wai za kalau amma in sun koma koma gefe sun keɓanta abdu alaikum al'anamina min al-ghayb sai su rika cizon dan yatsa saboda jin haushi Allah ce qul ka gaya musu mutu bi zaidikum ku mutu da bakin cikin wato abinda ba ku so na ci gaban addini dai sai ya faru ko kun so ko kun ki ko da ko da yarda ku ko ba da yarda ku ba addini zai ci gaba yace to wannan ayar da cikin suratul ali imran tana karfafar wannan ayar da take cikin suratul hajj wato a takaice dai Allah subhanahu wata'ala nasiru rasulihi fi dunya wal akhirah sai ya taimaka wa manzansa a duniya da lahira don haka dukkan wani mai hasada ko wani maki da yake ganin ubangiji subhanahu wata'ala ba zai taimaka masa ba yake ma ta tsammani har ma yake fata yake jin haushin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata nasara zaka duk wani abu da ya taso aka ce manzo da sahabbai sun yi nasara abin yana bakanta masa yana bata masa rai to yayi iya bakin kokarinsa na ya ga yadda zai kawar da wannan jin haushin da daga zuciyarsa yayi duk abin da zai menene abin da mutumin da wato ya cika da haushi da bacin rai yake yi karshen abin da yake yi shine ya kashe kansa wanda ya shiga da damuwa damuwa ta ishe shi ta ishe shi yana fushi da hukuncin Allah shi ne karshe ne zuwa yake shi kashe kansa haka abin da rayuwa take nuna mana duk wanda bakin ciki ya dame shi bai yadda da kaddara Allah bai yadda da hukuncinsa ba karshe abin da yake zuwa yayi ne ya je ya rataye kansa ko ya sha guba ko ya sauke kansa ko ya jeho kansa daga sama a tsince shi matacce to kuma ku je ku yi abin da mai irin wannan jin damuwar yake yi kawai amma Allah subhanahu wataala ba zai fata ɗaukaka addininsa ba saboda haka ubangiji sai ya tabbatar da addininsa ko kuma abin da kuke yi ba zai sa wannan abin ya tsaya ba wannan tafsirin mafiya yawancin malamai dangane da wannan zamiri cewa yansurahu ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mata bangare guda kuma akwai waɗanda su kuma suna ganin wannan yansurahu din ba yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bane suna da nasu dalilan da kuma tasu fassarar wanda ita ce za ta zama tashi ya karatu mu insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh